Sharhin jaridun na wannan maku zai fara da jaridar L'Actualité, wacce ta mai da hankali a game da halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yankin Tilaberi, inda 'yan bindiga ke ci gaba da karɓar haraji daga hannun talakawa a maimakon hukumomi, abin da ke nuna buƙatar gaggauta ɗaukar matakai. don kaucewa jefa ƙasa cikin ƙangin da ba zai yi wa kowa daɗi ba misalin yadda wasu waɗanda ke tunanin ba sa taɓuwa ke yayyafa man fetur cikin wuta ta hanyar munanan abubuwan da suke wallafawa a kafafen sada zumunta jaridar ta ce ya kamata a aminan nijar na gaskiya su san cewa ƙasa ba ta da lafiya kuma ya zama wajibi su dafa wa al'ummar ƙasar don kaucewa fadawa cikin halin kunci wato a taimaka musu domin gaskiya ta tabbata tun ba su ɗauki mataki da kansu ba jaridar lokuriya ta ce isuhu muhammadu zai tafi ya bar nijar cikin yanayin rarrabuwar kawuna da matsalar tsaro a yayin da alamu ke nunin an lullube batun manyan jami'an da suka yi cuwacuwar jabin bindigogin da suka janyo kisan tarin sojojin niger duk kuwa da cewa magana ce mai ƙarfi da ke matuƙar sosa ran kowane ɗan ƙasa jaridar ta ce bayan kisan jami'an tsaro yanzu kuma an buɗe wani sabon babi inda kisan fararen kula ke ƙoƙarin samun gindin zama aƙalla mutane sama da ɗari biyu ne aka hallaka a ƙasa da mako guda amma kuma alamu na nunin abin bai dami shugaban ƙasa ba domin a ranar da aka kai hari a bani bango shugaban ƙasa ya taka jirgi zuwa ƙetare haka kuma harin tiliya bai hana masa zuwa bulaguro ba alhali 'yan nijar suna tune a lokacin da ya yi tattaki zuwa faransa domin halartar jana'izar wasu sojojin faransa biyar jaridar le canard amfiri na cewa akwai alamar fargaba a wajen waɗanda ke rike da madafun iko domin a tunaninsu idan wasu sabbin shugabanni suka ɗare karaga za su iya fuskantar hukunci saboda ɓarnar da suka tafka makamantan harƙallar nan da kafafen yaɗa labarai ke kira mdn get wato dai pnds ta kai nijar ta baro ƙasa ta galabaita alhali shugabannin da suka gabata sun yi tariri ta wannan ƙasa tamkar kwai saboda a cewar su matashiyar ƙasa ce da ke buƙatar kulawar musamman jaridar ta ce watsa tsofaffin waƙoƙin haɗa kan ƙasa da wasu suka maida shi sana'a wata dubara ce da mai ke amfani da ita don karya zuciyar 'yan ƙasa yanayin da ake ciki a yau ba abin da ƙasa ke bukata illa a ga abubuwa a aikace ba wai a yi ta magana ba kawai sannan ba idan addu'o'in da ake yi wa nijar ƙasar na bukatar kowane ɗan ƙasa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa jaridar le monde aujourd'hui ta bayyana cewa shugaban mnsd ya ɗare kujerar shugabancin majalisar dokokin ƙasa wato ya sami mukami mai romo kafin a nan gaba albade abuba ya samu rabansa jaridar ta ce wata majiya ta tabbatar da cewa zaben sani umaru domin haye wannan kujera na daga cikin yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin saini da Bazum Muhammad a jajibirin zagaye na biyu na zaben da ya gabata. Jairar ta ce wasu shugabannin jam'iyyun siyasa irin su Albade Abuba na ci gaba da jiran ganin nasu alkawalin ya cika domin haye kujerar Prime Minister ko ta shugabancin Majalisar Sezok kamar yadda aka yi alkawali. dama a can baya sanusi jaku ya taɓa yin irin wannan hasashe wanda kuma idan ya tabbata to a fili za a iya gane cewa tun daɗewa aka kasafta komai abin da ke nunin muhammad usman da abokan tafiyarsa sun yi gaskiya da suka yi watsi da sakamakon na hukumar seni wanda kuma daga bisani kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi jaridar Nijar entar ebdo na cewa aikin gama ya gama bazum muhammad ya zama shugaban ƙasa kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe sai dai kuma jam'iyyun cap 21 sun ingiza ɗan takararsu muhammad usman domin ya wa doka yana ikirarin cewa shi ya yi galaba a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa kamar yadda lauyansa ke ta faɗi yana ƙari saɓanin abin da hukumar zaɓe ta faɗa jaridar ta ce a yanzu abu ɗaya ya yi wa usman saura wato ya zaɓa cikin biyu awe yarda ya rungumi ƙaddara ko kuma ya yi amfani da ƙarfi abinda wani ɗan jarida ke kira zagaye na uku na zaɓen shugaban ƙasa inda al'ummar ƙasa za ta raba gardama to nan za mu tsagaita da sharhin jaridun na wannan mako kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah